Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdurrahman Kabir Jani a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murar Amurka da Vision FM Katsina. To a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin ƙaramin hukumar ɓata garawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Ma'aza Tsanni wanda shine magaji Tsanni domin jin suwa suka kafa garin Tsanni menene garin Tsanni ya shahara da shi. Shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne mu a yanzu shara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa dai tukuna sa ne aka tadda ya zo na ta kewaye da aka taho da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da ƙohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da marna da randa So kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna wa'annan irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuha ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tuka ne, kuma an yi yaƙi-yaƙi kenan tun da har gaganuwa an yi To wannan shine kishi na farko. To kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman Dan hudu A lokacin da aka sare ganoyi aka aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai fulani akwai haɓe su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Egi, kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbuktu. Malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi. Sata ya shigo Katsina ya zo ya zauna a yakawa danan wajen ɓata garawa. To, amma wannan ma yana ɗan ba da alaƙar tarihin ‘yan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yakawa da. To amma mu aje wannan hmm. akwai dai koya yan alaka tsakani to lokacin da ya taho ya taho shigo tsanni ya kawo gidan sarauta tsanni kamar da kuka sani kuma shi ma da ibrahim gidin nan kamar da ce maka sulɗe ne baturin ke ne yana da 'ya'ya kamar kusan sittin kamar yadda dai tarihi ya bada na gidan hmm. akwai maza akwai mata ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 so kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashin dai har yanzu su suke sarautar nan ba a samu cira ba hmm, kuma da tsatsan shi ne E, shi ya taho kamar da ce muku daga mutunan tumbuktu ne daga tunis ya zo ka tsana, ya taho kwami batiga ya zo ya kawo da zo tsanni shi magaji malam ibrahim igi mai ilimi ne ya fara sarautar tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarauta tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda inda har yanzu kuma gidan sarauta da Allah ya anshiran shi sai ɗan shi magaji umaru sai aka haɗa shi ya magaji tsanni a shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi ɗa na shi ya anshi ransa sai kuma aka yi magaji halilu shi ma ɗa ne na ibrahim ige shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851 to ni ma lokacin da kakana wancan magaji bello ya rasu kuma aka heni a 1953 akwai wata mata shi magaji bello sai an tahi na ɗo mahaifina sai aka yi sai ta ce an samu bello kuma an samu mai nasara mawarin ake cewa bello mai nasara to shi shekarar shi arba'in yana sarautar ƙasar tsanni kuma ƙasar tsannin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi haɗiyan nan lokacin akwai rahaje magaji ce aka maido ta ƙarƙashin tsanni akwai tarno magaji ce aka maido ta ƙarƙashin tsanni su a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka ƙara wasu shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba kwalme da ba sha ba daga nan da ya rasu dubu ɗaya da uku bayan shekara arba'in sai aka ba mu ɗan shi magaji bala zayana ma'azu wanda yake jikan jika ne na ibrahim ili kenan hmm. shi kuma ya daga alif dubu ɗaya da uku zuwa dubu biyu da biyar shekarar biyu yana sarauta tsanni sai allah ya mai wa'adi sai ni kuma allah ya bani ni alhaji bello ma'azu mai nasara an naɗa ni 22 ga watan Satumba 2005. To yanzu da waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari? To ai kabilun mu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare bare. Me ya bambanta wannan gari da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da shi akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi? I to ai akwai kamar yadda na kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mun muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya yi a zo a sa kimiyya archaeologists nan mm. su zo su binciki rijiyoyin da shin shekara nawa ma wannan gari ne tunda ai wannan shi zai bayar a san shekarar nawa tunda ai yanzu duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu zama na ɗaya ba mu san da aka ba mu san gisa inda ake na tsanni ba tunda ga ganuwa an tadda mm. ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga kaga ba mu iya sanin yawan shekarun to da za a yi mun bantar sauran wuraren nan waɗannan abun ma tarihi ne na to kamar me wannan gari ya shahara da shi ah, musamman shin yaƙi ne ko ko noma ko ko kiwo ah, yaƙin ma an yi ah, domin ita da tsanin nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cinta da yaƙi ba akwai ɗan baskori kamar yadda na ji maga ya ambata hmm. ya zo amma shi bai yaƙi tsanin ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaƙa da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin tsaurin bai yaƙi a tsanni ba shi ɗan baskori kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da izinin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani a ah, kirarin ta dai ana cewa tsanna kowa sarki ko dinya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da sai kadarci rashin tsoro wanda babu tsoro don kamar da ake gaya mana ma a lokacin nan in yan ɗaka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsabki an zo saboda kadaran mutane so dama akwai takarci amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mu ba mu da tsoro eh. yanzu haka akwai wani kalubale da garin tsanda yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki mu alhamdulahi lokacin gwamnatin umar musa an mana da ya secondary school muna da mdj ta asibitin nan mu ba ba da ya damu yanzu irin ya samu na dam dinmu da ake noman rani kuma an samu hitila muna da wutan lantarki Eh, muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin in domin masu noman rani su samu abin yi yara su samu abin yi. To masu sauraro a nan zamu ɗiga ma shirin aya. A madadin wanda aka ji mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Tsanni daga gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To kun ji lokaci ya canza. Kan yara zamani